yammacin asabar shida ga watan rabi'un al'akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da sha shida ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasat na hamsin daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakr zurai ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam Allah ubangiji ya gafarta mushi littafin Zadul Ma'ad wani kundi ne na komai da ruwanka dangane da tarihin rayuwa da manhaji da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da dukkan abin da ke da alaka da rayuwa da tarbiyya da karantarwa da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke gudanar da ibadoji da mu'amalansa malamai suna jinjina ga wannan malami musamman saboda dubi da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da garinsu yana halin matafiya a ƙasar makka a inda ya je aikin haji daga garinsu wato ƙasar dimashq Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a makon da ya gabata mun fara jin bayanan da male ya fara koro mana dangane da ayyukan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gabatarwa da zaran ya idar da sallah muka ji cewa yana karanta addu'a bayan istighfari guda uku yana karanta Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram waɗannan yana yin su kafin ya motsa daga nan kuma sai ya juya ya fuskanci mamudin shi yakan juya ta dama yakan juya ta hagu baya ga wannan kuma yakan yi wasu addu'o'i waɗanda za mu ji da dama daga cikinsu daga inda malam yake cewa sun makana yuqbilu alal ma'amumina bi wajhihi wala ya nahiyatan minhum duna nahiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya kasance yana fuskantan waɗanda ya musulmanci da fuskarsa ba tare da ya keɓance wasu ya kyala wasu ba wa kana idza sallal fajra kuma ya kasance idan yayi sallar asuba jalasa fi musallahu yakan zauna a wurin zaman sa hatta tatlu ash-shams har rana ta fito wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin kuma ya kasance yana fadi a ƙarken kowace sallah ta ainihin farilla yakan faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يكن فدوانا أينهن ذكري يتشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له باب أبن بوتا بسا قسكيارة چنچنتا سي الله شيك لي باشد أبوكين تاريا له الملك وله الحمد الله شيك دا ملك دنيا دا لاهرة قبات kuma Allah gare shi ce godiya take komawa wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah yana da iko akan komai ya Allah babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar ya Allah babu wanda ya isa ya bada abin da ka hana ya Allah wanda kokarin mai kokari ko taron dangin masu dangi ba shi da amfanin komai a wurin Allah ga wanda bai aikin kwarai ba wannan addu'a tabbatacciya ce al-Imam al-Bukhari da sauran malamai sun fitar da ita wa kana ƙulu sannan yakan ce la ilaha illa Allah wahda la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu nima wa lahu al-fadl la ilaha الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأن اللفظين على الإمام مسلم daga cikin ainihin zikirai waɗanda ake yin su bayan sallah mai sallah ma'anar wannan zikiri a takaice shine manzon Allah yakan ce babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya gare shi godiya da mulki suke Allah mai iko ne akan komai la haula wala quwwata illa billah babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah wala na abudu illa iya mu musulmi ba ma wa kowa sai Allah lahun ni'ma dukkanin ni'ima ta Allah ce walahul fadlu duk wata falala ta Allah ce walahu sana'ul hasan kuma yabo mai kyau ga Allah ake yin shi la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu muna faɗan wannan magana muna masu tsarkake addinin mu ga Allah walau karihal kafiruna ko da kafirai ba su so su ga an yi tauhidi sai an yi وذكر أبو داود أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال الإمام أبو داود السجستاني أتكل التافنسا يا أنبتا تشيوا daga sayyidina aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana yi bayan sallah da zaran ya sallame yakan ce Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhkhiru la ilaha illa Allah yakan ce Allah ka gafarta mini abinda na riga na aikata tuntuni da abinda na aikata daga baya-bayan nan na zinubai ya Allah ka gafarta mini zunubin da nayi a boye ya Allah ka gafarta mana zunubin da nayi a sarari Allah ka gafarta mana wuce makaɗi da rawa da nayi ya Allah kai ka fi sanin kai ka fi kowa sanin abin da na aikata hanni kaina ya Allah ka fi ni sanin abin da na aikata ya Allah kai ne mai sanya mutum almuqaddim kai ke sa mutum ya zama ya gaba wa antal muakhir kai ke sanya mutum yayi jinkiri la ilaha illa anta ya Allah ba wanda babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai kai wannan addu'a al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita da Tirmidhi da isnadi sahihi insha Allah sai malam yace hadhihi qit'atun min hadith Ali at-tawil alladhi rawahu Muslim yace amma fa wannan da kaji fa yankin wani dogon hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya fitar a cikin as-sahih dinsa fi istiftahihi alayhi salatu wassalam wanda yazo a cikin addu'ar bude sallah wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake yi na'am wannan addu'a an ruwaito ta a cikin kuma addu'ar bude sallah a cikin wata doguwar addu'a mun karanta a baya daga cikin lafuzzan ainihin al wa ma kana yaquluhu fi ruku'ihi wa sujudihi da kuma irin abubuwan da yake fada a cikin ruku'unsa da sujudarsa wali muslimin fihi lafzani akwai lafazi iri biyu waɗanda al'imamu muslim ya fitar ahaduhuma na ɗaya daga cikinsu annan nabiya sallallahu alaihi wa ala'adi wa sallama kana ya ƙuluhu bai na tashahudi wa taslim daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi tsakanin tahiya da sallama ma'anan baya ya gama tahiya da salati yakan yi wata addu'a makamanciyar wannan wannan ya tabbata a cikin sahih muslim wa hadha huwa wannan shine daidai inji al-imamu shekul islam sani ibn qayyim al-jawziya Allah ya gafarta mishi wasani lafazi na biyu kana yaquluhu ba'da salam cewa yakan yi wannan addu'a bayan sallama wala'allahu kana yaquluhu fil mawdi'aini yace babu mamaki kuma ya zama yakan fada din a cikin tahiya kuma yakan karanta a bayan sallama babu mamaki kamar yadda anan Abu Dawuda ya ruwaito daga Aliyu cewa idan ya sallame ne yake karantawa a cikin riwaya imamu muslim kuma aka ruwaito cewa yakan karanta ne a cikin tahiya babu ainihin wato karo a cikin waɗannan abubuwa almuhim lafuzza ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan addu'a ce mai ƙarfi kamar yadda ka ta Allah ya sa mu dace wallahu a'lam malam yace Allah shi yafi sanin daidai wa zakara al-imamu ahmadu an zaid ibn arqam qala al-imamu ahmad yace daga zaid ɗan arƙam Allah ya ƙara masa yadda ya ce, ƙala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ya ƙulu, manzon Allah ya kasance yana faɗa fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah yakan yi addu'a ya ce Allahumma rabbana wa rabba kulli shay'in wa malikan. ya Allah ubangijinmu kuma ubangijin duk wani abu kuma wanda ya mallaki duk wani abu da ke duniyan nan ana shahidun annakar rabbu ya Allah ina shaida cewa kai ne mahalicci wahadaka kai kadai la sharika lak ba ka da abokin tarayya a cikin ayyukanka da sunayenka da bautarka Allahumma rabbana wa rabb kulli shay'in ya Allah ubangijinmu kuma ubangijin komai ana shahidun anna muhammadan abduka wa rasuluka ya Allah ina shaida cewa muhammadu bawanka ne kuma manzanka sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allahumma rabbana wa rabb kulli shay'in ya Allah ubangijin mu ubangijin komai ana shahidun annal ibada kulluhum ikhwatun ya Allah ina shaida cewa bayi gaba ɗayan su ƴan uwa ne Allahumma rabbana wa rabb kulli shay ya Allah ubangijin mu kuma ubangijin komai ij'alni mukhlishan laka Allah ka sanya ni mai ikhlasi gare ka wa ahali da ni da mutanen gidana mu zama masu ikhlasi gare ka fi kulli sa'atin mina duniya wal akhirah a cikin kowane lokaci a duniya da lahira ya zal wal ikram ya Allah ma'abocin girma da ɗaukaka isma wastajib ya Allah ka ji wannan addu'a tawa kuma ya Allah ka amsa mini Allahu akbar Allahu Allahu akbar akbar ya Allah wanda yafi kowa girma da ɗaukaka Allahu nurus samawati wal ard ya Allah hasken sammai da ƙasa Allahu akbar akbar ya Allah mafi ɗaukakan masu ɗaukaka hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah shi ne majibincina ya ishe ni kuma madalla da Allah a matsayin wakili Allahu akbarul akbar wannan hadisi kamar da malam ya ambata Al'imamu imam Abu Dawuda shine ya fitar da shi da kuma Al'imamu Ahmad a cikin Musnad sai dai wannan riwaya jama'a bata inganta ba a cikin isnadin ta akwai Dawud ibn Rashid al-Tafawi wanda malamai suka ce ba a karban hadisin sa wannan hadisin bai inganta ba malam Muhammad Nasir albani a cikin sahihul jami' wa da'ifuhu ya tabbatar da rashin ingancin wannan riwaya Don haka ba za ta zama addu'a daga cikin waɗanda suke tabbatattu waɗanda za a iya yi a bayan sallah ba ina fata mun gane wannan wanaddaba ummatahu ila an yaqulu fi duburi kulli salati sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kwadaitar da al'ummarsa su dinga yin wannan addu'a su dinga yin tasbihi a bayan kowace sallah su dinga cewa subhanallahi salasan wa salasina walhamdulillahi kazalika wallahu akbar kazalika subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 wa tamamul mi'a cikon na ɗari ɗin shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la kala la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan tasbihi kamar yadda ya tabbata a riwayoyi masu ɗumbin yawa daga ciki akwai riwaya imamu muslim da malam ya ishara a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai su dinga yin ainihin wannan tasbihi tasbihi subhanallahi subhanallahi kafa 33 alhamdulillahi alhamdulillahi ko walhamdulillahi 33 wallahu akbar wallahu akbar 33 sai kuma tamamul mi'a din a cika da wannan sannan kamar da zamu zo mu ji babu laifi a hada su uku ukun a jere ma'ana subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sai zama in ka kai 33 ka gama kenan sai ka cike da addu'a duka wannan ya tabbata ya tabbata ay 33 uku wajen Allahu akbar ay 34 ya tabbata ana yin goma ana yin 25 zamu ji duka ruwayoyin sun tabbata sannan kuma abinda sunna tace shine ayi da 'yan yatsu kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Abu Dawuda suka ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana lankwashe 'yan yatsinsa a wajen tasbihi sannan a cikin riwaya ta Imam Muslim ce ranan alkiyama waɗannan yatsu za su sheda akan cewa wane da yake tasbihi da 'yan yatsinsa mumini ne fa innahunna mantuqatu ranan alkiyama za su yi magana su faɗi cewa mutumin nan yana tasbihi yana tsarkake Allah babu inda musulunci ya zo jama'a da batu na rike carbi ya kamata mu gane wannan carbi wannan da mutane suke rikewa suna ja da sunan suna tasbihi a bayan sallah ko suna yawo da shi a gari suna tasbihi wannan addinin kirista ne jama'a wannan addinin coci ne a cikin musulunci har aka shekara wajen ɗari uku ana musulunci carbi ba shi ma da suna a larabci ba a ma san shi ba sunan shi ma ba a sani ba karanta littafin bakar abdullahi abu zai babban malami Allah ya gafarta mishi as-subha tarihuha wa hukumuha ya tsaya ya tantance bayanai dalla dalla game da asalin ma'anar lafazin da kuma ina aka ai dauko shi da ina aka kawo shi da aka ya musulmi ya ƴan uwa musulmi mu ji tsoron Allah carbi ba addinin Allah bane mu daina riƙe carbi ba shi da wani ma'ana har aka kai ga lokacin da mutane suna ganin rike carbi wani sha'ira ce daga cikin sha'airul islam har na taba jin wani malami da ya ba da fatawa wayin an yi hatsari aka zo ana binciken gawawaki to a fara laluba aljihu duk wanda aka yi da carbi to musulmi ne to kirista ma suna rikewa in fact asali ma nasu ne har yanzu aka wani fafarun ma za gan shi da carbin shi sannan a cikin addinin musulunci akwai hani na musamman mai kaushi game da koyi da kafirai a cikin al'adunsu ballantana kuma a cikin addininsu sannan daga cikin ƙawa'id akwai malaman sunna waɗanda suke samun zamiya sai ka ji suna halarta tarbi wannan zamiya ce Allah ya tsare su da mu ga baki ɗaya cewa wai ai wasa'il ne ba maqasid bane suna amfani da wayo irin na 'yan usulul fiqi wayo irin na lauyoyi cewa wannan carbi da mutum yake riƙewa shin yana sa ran samun wani lada ne na musamman a cikin carbin a'a sai su ce to ya zama ba bid'a ba kenan dan bid'a shine abin da mutum yayi wanda su annabi da sahabbai ba su ba kuma yake sa ran samun lada a ciki kamar me kamar salatul fati kaga annabi bai ba sahabbai ba su ba amma wanda yake yi yana ji a ran shi cewa addini yake babu shakka wannan bid'a ne to sannan sai su ce tunda carbi wata hanya ce kawai ta kiyaye lissafin kai ya lallace ai wani da yatsu yake lissafawa wani da ka watakila wani ma yanzu hada calculator carbi digital wanda ake makalawa a hannu kamar zobe ana dannawa da kuma akwai wani manual wani kwankwame mai haka mai jikin silba za ga mutane suna rikewa suna lissafin Eh, zikiri guda dubu babu inda aka ce ka zikiri kwaya dubu ka kirga babu inda aka ce haka ibn mas'udin yake cewa ina ma ku dinga kirga zinubanku ku kyale ladan ku mala'iku su kirga muku zinubai ne ya kamata ka dinga kirga yawan su dan ka shiga cikin taitayinka amma lada aikin lada ka ce to yanzu nayi tasbihi dubu salati dubu yace da ma ka kyale mala'iku za su kirga maka ba shine damuwar ka ba Allah ba zai cuce ka ba dan ba ba irin account din duniya bane da za a ce kana nan kana kiyaye da balance ɗinka don kada eh, banki ko MTN ko wane ne su rage ma kana nan kana kallon me kake da shi account ɗinka na waya ko na banki ko lahira ba haka ba ne. abubuwan da ma kamanta ka yi su suna nan fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa almuhim wannan carbi da ma da suka ba shi hukuncin wai maqasid ne abin nan kai wasa'il ne ai hanya ce ba shi ne abin da ake so a kai gare shi ba to akwai ƙa'idoji na gane abu bid'a ne daga cikin sun kaje karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'ah na malam Muhammad Nasiruddin Albani a can karshen littafin inda ya bayani akan bid'o'i ya kawo usul da ake gane bid'a daga cikin su akwai fadin da yake cewa duk abin da ya kasance daga cikin al'adun kafirai sai aka shigar da shi cikin addini kullu ma kana min ma ulsika min adatil kufari to irin shine wannan duk wani abu da yake al'adar kafirai aka shigar da shi cikin addini ya zama bid'a da kuma duk abin da malamai ne suka ce ya kamata a dinga yi musamman malaman na baya babu dalili a cikin shari'a shi ma tarbiya shigo ta nan kullu ma nassa ala istihbabihi ulama'u sai ce siyamal mutaakhirin minhu musamman malaman karken duniya wala dalila alai babu qur'ani babu sunna baya ga haka jama'a akwai ka'ida da malamai suke cewa duk abin da ya zama a zamanin salaf suna da tsaka na su yi shi sai ba su yi ba ya nuna ba a bukatar sha addini kenan ma'ana rayuwarsu ta hukunta inda sun yi niyya za su iya yi teknolojin da suke da shi a lokacin da su da akwai bukatar carbi da sun yi amma ba su yi ba ya nuna babu bukatar shi kenan ina za gane misalin wannan zane da ake yi ake jan layin sahu a masallaci jama'a ko kun san bid'a ne shi ma a dinga jan layin sahu a masallaci da fenti ko da biro ko da salatab duk wannan bid'a ne saboda masallacin salaf babu wannan kuma inda suna son su yi suna da imkani yayi dan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasa ne ma a cikin shi kasa ko ta fi buƙatuwa zuwa ga ajalayi dan a tafi seti amma ba su taɓa yi ba ba a taɓa ruwaitowa ba to shine irin abin da ake cewa salaf da sun ga damayi da sun yi bai fi ƙarfin su da basirarsu ba ba kamar tayalis ba ne da sun so su saka tayalis za su samu wadan babu a zamaninsu ina ba ta mun gane wannan haka siminti haka irin wannan fenti da ake screeding ko sun so su yi a zamaninsu ba su samu ba to irin wannan ya zama daga cikin al'adu na kowane zamani da gwargwadon abin da yake ma'arufi za a iya yi amma wanda yake in aka bincika da sun soyi da sun iya yi me yasa ba su yi shi ba bai cikin addini ne kenan ina fata muna gane wannan jama'a baya cikin addini sam to haka carbi yake carbi din nan zunzurutun kwaikwayo ne da kafirai jama'a kowa ya je ya gana ya tsinkana shi kawai yar baka da wani bukatun shi wani lissafi ne ba za ka iya ba na tasbihi 33 sai wani ya ce wa yana mantawa da za a samu wani wanda da gaske yana mantawa to ai akwai option akwai goma ta wadatar akwai ashirin da biyar ta wadatar kar ka sake shedan ya riya maka ka kyala tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kama tafarkin sufafa Roma da tunanin wai kana addini yo kai wani irin musulmi ne an ci maka ga yadda annabi yake wannan kuma ya tabbata na sufafa ne kuma ka ce shi za yi wani irin musulmi ne kai jama'a an jima kaɗan kuma ka ce ka fi kowa san manzan Allah ashe babu tufka da warara a wannan magana Abinda ya kamata ka yi shine sai ka ce to alhamdulillah dama mu annabi muke bi tunda ya tabbata a tarihance ga irin na manzon Allah bari mu koma irin shi kawai to amma ƙarya ne dama wannan da da'awa ce ariya an da da'awar cewa wane da ke rike da carbi mai tutoci wai ya fi kowa san manzo Allah ƙarya ne dan a san da yake faɗa wannan magana za ga ya share gemun shi manzo Allah kuma gemu gare shi wadatacce zaka ga wandan shi na jan kasa manzo Allah kuma wandan shi bai taba jan kasa ba zaka ganshi da bid'o'i a nan yadda yake a tsaye ko yake a zaune yana cikin bid'a ta riga ta gama haɗiye shi iya kirji zaka ba zai maka da'awa yana yafi ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ala ayi halin jama'a carbi ba addinin musulunci bane wannan magana dai tana dukan kunna mutane amma gaskiya ce dole a faɗi ta dole ne sai an faɗi gaskiya ko mutum ya so ta ko bai so ta ba sunanta gaskiya kuma ba a faɗanta don wani ya ji haushi ko don a burge wani ana faɗa ne kawai saboda ita gaskiya gaskiya ce kuma wanda duk ya santa amana ce a wuyan shi dole ya faɗi zaka jama'a mu ji tsoron Allah baka da bukata amfani da duk wani carbi a duniyan nan na lissafi mai ɗari ne ko mai dubu ne ko mai dubu goma ne na mai dubu ɗari duk wannan bid'o'i ne saboda asalatan babu inda aka ce ka zo kana yin zikiri ka yi fiye da ɗari babu inda aka ce zikiri na ƙirge inda ya wuce ɗari a cikin musulunci duk wanda ya wuce ɗari to babu kirge shi ne buɗaɗɗe kawai wanda za ka yi ta yi istighfari ne za ka yi saba'in ne zuwa ɗari tasbihi ne ka ji ɗari ne maximum me kake bukata da sai ka riƙe carbi wani kuma sai ya ce shi bai iya lissafi ba amma aka je mishi miliyan biyu zai lissafa ta bai ɓata ba daga nan zuwa magariba ta yi zai lissafa miliyan biyu bai bata ko so ɗaya ba sai ka ce shi inji ne na lissafi amma lissafin zikiri ne bai iya ba Allah shi kyauta ala ayi halin tasbihi da ake yi da ƴan yatsu ake yi wa fi sifatin ukhra at-takbiru arba'an wa thalathina fatatimmu bihil mi'a a wata siffa ta daban kuma riwaya Imam Muslim yace kabbara guda 34 bayan tasbihi 33 tahmidi 33 kabbara 34 ita ce cikon ta ɗari ɗin wa fi sifatin ukura, khamsan wa ishirina tasbiha wa misluha tahmida wa misluha takbira a wani yanayin kuma tasbihi ashirin da biyar tahmidi ashirin da biyar takbiri ashirin da biyar wa misluha la ilaha illallah wahdahu la sharika la da kuma la ilaha illallah 25 lahul mulku wa lahu wala kulli shay'in qadir wannan kuma riwaya al-imamu ainihin at-tirmidhi ne da shi da al-Imam an-Nasa'i da isnadi ingantacce wa fi sifatin ukhra asharu tasbihat wa asharu tahmidat wa asharu takbirat a wata siffa kuma tasbihi guda goma hamdala guda goma kabbara guda goma wa fi sifatin ukhra wannan riwaya Imam nasai kenan wa fi sifatin ukhra a wata siffa kuma daban ihda ashara so goma sha ɗaya ɗaya kama fi sahihi muslimin kamar yadda ya zo a cikin sahihi muslim fi ba'd riwayati hadisi abi huraira a wata riwaya ta abu huraira cewa wa yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbiruna dubara kulla salatin salasan wa salasina suna yin ainihin wato tasbihi da tahmidi da kabbara guda talatin da uku sai mai riwaya ya fassara ya ce ihda asharata wa ihda asharata wa ihda asharata ya ce sai a yi tasbihi sha ɗaya hamdala sha ɗaya kabbara sha ɗaya fazalika salasatun wa salasuna yace waɗannan su ne talatin da uku uku sai dai wannan an tabbatar da cewa wannan fassara to idraji wannan raba shi zuwa gida uku nan cewa hamdala sha ɗaya tasbihi sha ɗaya kabbara sha ɗaya to idraji ne ma'ana mai riwaya ne ya zo fassarawa sai kuma ya zama fassarar malamai sun ce ba daidai ba ce ina fata mun fahimci wannan jama'a kamar yadda gashi ma dai ƙara bayani akan wannan yana dai ishara ne akan irin wacce dai riwaya ta da uku uku wadda muka ce ana iya yin sa a haɗe da juna ba daban-daban ba maimakon subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai ka dinga cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar idan kai talatin da 33 shikenan kaga in kai fakke su ka raba su ya zama casa'in da 99 din kuma ana yin sa ne a natsa jama'a yadda zai zama wato kai kanka kana fahimtar me bakinka ke cewa ba da irin sauri ko gaggawan nan da mutane suke ba jama'a muna so ne Allah ya karba aiki ne kake so kai Allah ya gani ya karba to ka bi shi ka'idar da sunna ta ce kar kai gaggawa subhanallahi subhanallahi subhanallahi subhanallahi ah subhanallahi subhanallahi subhanallahi kana kirgawa subhanallahi subhanallahi subhanallahi kana kirgawa kana tafiya da yatsinka kana dawowa gwargwadon yadda ka samu ka iya ka saba da kirgawa domin shi kirgawan in ka ga dama an kallon kwasa ka iya ambatan guda uku akan ɗaya ko guda biyar kana da safe cewa duk ɗaya biyar ka faɗa nan, ka sake biyar a nan goma kenan ka sake biyar sha biyar ka yi biyar ashirin da biyar talatin haka za ka iya yin haka ko kuma uku uku in ka tafi ka dawo zai baka talatin da uku ya danganta ne ga yadda hannunka ya saba ya zama dai da hannun kake kirgawa hannun dama ina fata mun gane wannan kuma lankwasawa ake ba a yi ta kirga waɗannan waɗannan ramukan ko yage-yagen hannun nan ba waɗannan mesunan su waɗannan gaɓoɓin yatsu ba su ba haka ake ba don wannan shi ma carbi ne ku kalla da kyau cewa aka yi yuka idu yana lankwashe yan yatsu to indai mun ce irin na annaba ake so yayi to za ka dinga yi amma yin wannan cewa nan uku uku uku uku uku din nan ko to ɗaya yake da carbi bambancin shi kawai bayi da zare a jikin shi saboda lafazin ya zo da asalin surar yadda manzo Allah yake jama'a muna so a kiyaye manzo Allah nashi ne a kyala na kowa to lafazin cewa yuqidu yana lankwashe yan yatsunsa bit tasbihi wajen yin tasbihi to kaga wanda ya haka da hannun shi yana kirga yan gabobin shi ba lankwashewa yayi ba ba lankwashewa yayi ba kirgan yatsun shi yake yi ina fata mun gane wannan jama'a Abin da ya tabbata a sunna shine lankwashe yan yatsu din da haka mutum ya lazimci wannan me yasa saboda shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani magana zafin kai a ciki ko kuma wai a ce an matsa a'a irin na manzon Allah ake so kai dan ka samu irin falalar da manzon Allah yace za a samu alaihi salatu wassalam sai yake cewa a wallazi yadhharu fi hadhihi sifa abin da yake bayyana ga wannan ainihin siffa shine annaha min tasarrufi ba'dir riwati wa tafsiri wannan jujjuyawa ne da wani mai riwaya yayi yayi tasarrufi ne a cikin hadisin wato ba haka asalin lafazin yake ba wa tafsiri fassara shi ne mai riwayan shi ne Abu Salih mai riwaya daga sahabi Abu Huraira ina fata mun gane wannan li'anna lafzal hadisi saboda lafazin hadisin cewa yi yusabbihuna wa yahmaduna wa yukabbiruna dubara kulli salatin salasan Wasalasina suna tasbihi da tahmidi da kabbara a bayan kowace sallah sau talatin da uku wa inna ma muraduhu bi hadha an takuna salasu wa salasuna fi kulli wahidatin min kalimati tasbihi wa tahmidi wa takbir abinda manzon Allah yake nufi shine kowane lafazi kwaya daya a gwama tsakanin tasbihi da tahmidi da takbiri a cikin sa ay qulu ku dinga cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar shine ɗaya kenan a sake faɗan wani biyu kenan har talatin da uku to kaga ka bambance su sai su koma casa'in da tara sai ce li'anna rawil hadisa ah, summiya an abi salihin samma ah, ko na'am li'anna rawil hadis summiya an abi salihin samma wa zalika fassarahu abu salihin saboda mai riwayan da aka ambata daga daga ainihin ah, abu salih sumayyu an abi salihin samma sumayyu ya bada labari daga abu salihin samma yace abu salihin as-samman shine yace qulu ku dinga cewa subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna minhunna kulluhunna salasun wa salasuna har a samu dukkaninsu sun zama 33 kaga cha ɗayan kenan na'am kwarai kuwa a harhaɗe haka ba kana iya kuma a ware daban-daban kowace talatin da uku uku daban-daban ko kuma a tare da junansu a saƙe da junansu talatin da uku uku na'am shi ma haka ko dai daban-daban ashirin da biyar biyar ko a haɗe ashirin da biyar duka kamar yadda wannan sura take haka goma goma ko dai subhanallah subhanallah subhanallah guda goma ko subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar guda goma duk ɗaya ne ina fata mun gane na'am na'am hada huwa anamid na'am this anamid ƙarshen yatsu that is doing like this bil anamid laysa hadhihi bil anamid yes is that that's the end of the the end and the edge of the fingers yes bil anamil hakaza it's okay if you read without bending it's okay it's also okay inshallah abin da yake cewa akwai hadisin da yake da yazo da cewa abduha bil anamil ku kirga su da gaffan yatsu to nan shine gaffan yatsu karshe wajen mahadar farce da wannan farin jikin hannu din to da haka in mutun yayi haka yana kirga gefen yatsin daidai ne shi ba. eh sai yake cewa na'am wannan babban ba zai dauki ma'anar babban dan yatsa ka bi cikin nan da shi ba ban taba karanta wannan ba gaskiya ban sani ba ne tambayar da bawan Allah nan yake eh wa amma takhsisuhu bi ihda ashara fala nazira lahu fi shay'in min azkari bi khilaf al-mi'a ya so ya ƙara tabbatar da cewa lafazin 11 ɗaya ba tabbatacce bane yace saboda a cikin dukkanin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu da yazo da yin abu kafa 11 ɗaya bi khilaf al sabanin ɗari an samu abubuwa da dama da ake yin ɗari irin yadda ake adda dana ce kulwar lau kafa sha ɗaya da ila fi kafa sha dama wannan ba adda bane tun farko wannan wata bid'a ce kawai da aka kawo cikin addini kaga dai aka gama yanzu wannan karatun da ake cikin shi baka ji an ce annabi ya raba zikiri ya ce jama'a a kawo kaza salati da kulya fatiha da alam na sharaha eh, laqad ja'akum rasulu kafa bakwai sai wane ne wannan duk ai ta jan ayoyi Allah ya ji kan malam Jafar da yana bayani akan wannan yace to in aka ja daga nan kuma sai mene ayoyin da ake ja an ce a karanta laqad ja'akum to mene kenan ba ce Allah ka yi mana kaza ko ka tare mu daga kaza ba ba ce Allah ka gafarta mana ba ba ce Allah muna maka tasbihi ba ba ce Allah muna tsarkake ka ba ma'ana ba a yi ma Allah du'a'u sana'i ko du'a'u talabi duka babu babu addu'a na yaban Allah babu addu'a na neman bukatu a Allah kai dai ka karanta wasu ayoyi kawai da kake tsammanin sa iya zama addu'a of course a cikin su akwai da addu'o'i ne kamar amanar rasulu da makamantansu amma ba a ce ka yi su a wannan wajen da wannan surar ba da surar jima'iyya liman ya bayar mamu a cikin mamu a samu wani dan fake-faken malamin shi ma ya bada nashi sai a samu kuma ko na'ibi ko wani dan dattijo shi ma yayi an yi turmi uku kenan sannan sai a hada sai a shafa duka abu ai ta gaggaisawa duk wannan al'adu ne jama'a ba al'adun mutanen kwarai bane ba al'adun mutanen farko bane dazun nan muke karanta cewa al'adu koda na musulmai ne in dai ba musulman farko suke yin su to al'adun banza ne na musulman farko su kaɗai al'adu masu kyau al'adu jama'a yanzu akwai al'adun da dama ake sa shan musulmai to in dai aka bincika musulman farko su ne muhajiruna wal ansar ba sa yin wannan al'adun ko to abun watsi ne wannan al'adun ba al'adun kwarai bane alal misali shine yanzu za a daura aure a nan ƙasa daga nan zariya yanzu za ta tafi daura sai a cika motoci wajen guda hamsin wayan tafi dauran aure sai a bincika to sabai suna yin haka su ɗauki dawakai da raƙuma daga makka a tafi ɗa'i fa ɗaurin aure waki da karatu akan wannan babu to babu kyau ba al'adun ƙwarai ba ne shi ne kawai magana ba al'adun ƙwarai ba a sake jerin motoci za a ɗauki amarya a cika gari wai da sunan biki maza da mata a cakuɗe ana wannan ana wancan wasu na kiɗa wasu na salati wasu na cin abinci wasu na zaman gulma duk wannan al'adun mutane ne da suke yanzu kuma sunansu musulmai ko to sai a bincika musulman farko na yin su in aka bincika musulman farko ba sa yin su to mugayen al'adu ne karanta littafin iktidawu salatul mustaqim to haka wannan ma al'adun da musulmai suke yi a cikin masallatai ire-iren waɗannan musulman farko suna yin su ko ba sa yi babu shakka ba sa yi ko to mugayen al'adu ne jama'a sai an yaki da su sai an daina a ce kai in salafiyan nan sun cika kakali na'am eh eh invitation kamar ya invitation card ai shi kanshi na coci ne shi katin katin invitation da ake yi na auren coci ne daga coci aka aro shi da cewa wudin fatiha ina aka samu wudin fatiha ba lafazi ne na musulunci ba babu inda aka ce ai fatiha a gun daurin aure kakab babu dan ba raka'a sallah ce ai ko a sallah ce da za ta ce da fatiha sha shaibu akwai inda aka ce haka babu inda aka ce fatiha balantana aka mai da sunan abin yanzu ya zama yanzu within fatiha kai daga ji ka san ingausa ne rabi ingilishi rabi arabiya within ingilishi ne fatiha arabiya ce ina ka samu wannan hadin a cikin karatun addini babu to da ka shi kan shi katin a yadda turawa suke yin aurensu idan an tashi yin aure za a ba da kati musamman a gayyaci guest baƙi waɗanda ake so su halarci ɗaurin auren iyakan yawan waɗanda aka baiwa katin nan ana buƙatar su ba da response su ba da amsa cewa suna nan zuwa sun amsa gayyata kenan da kan haka tashi zuba kujerun cocin a ranar za a tana wa duk wanda ya ba da response positively za a samu shi kujera cewa yana nan zuwa wanda duk bai da response ba ko ya zo bai da wajen zama shi sa ake yin wannan katin shine ma'anan wannan RBSP ne kowa ya ake sakawa faransanci ne faransanci ne ake rubutawa da shi cewa please reply shine ma'anan shi da english don Allah ka ba da amsa to baya ga kasancewar shi al'adun maguzawa sannan kuma albazaranci sannan kuma muna da namu al'adun na musulmai me ma'ana albazaranci wannan kati ana kashe makudan kuɗi a buga shi idan an ba mutane ba sa karantawa ana ba mutum sai kaji ya ce auren waye a ina da yaushe duka kuma wannan information din yana ciki kaga bai amfani ba a bashi sai an sake gaya mai sannan in ka bashi kafin ranar auren za a gan shi da anyar in an bayar yau asabar ana jira sai asabar mai zuwa ne auren duk zaka tara an yadda su a titi ko an yi shara da su ko yara sun bata su kuma kuɗi ne ake ake sawa a yi watakila mafi arhanshi shine a ce wani ƙwaya ɗaya naira biyar to israfi kuma a musulunci ba daidai ba ne ina ba da jama'a mun gane wannan a takaice dole ne mu kiyaye waɗannan abubuwan jama'a ba addinin musulunci bane wallahi irin wannan gayya da ake a ce sai an je ɗaurin aure da biki da wane ne wallahi tallahi baya cikin al'adun musulmai dole sai mun daina su kuma amma mun riga mun saba ne har muna ganin cewa ma da ake yi ba kyau kamar shine ba kyau fadin kuma dole sai an fada dan babu wanda ya taba karanta wani fiqhu da ya ji wannan karatun a cikin fiqhu karatu abubuwan da muke kuma sai ga malamai ne akan gaba su za su cika wurin su sha manyan riguna da rawunna malamai fa na sunna su ne akan gaba saboda an tashi a basu su take away wanda yake mai nauyi kwarai kuma za su zuba yan dalolinsu aljihunsu musamman gidan masu kuɗi ne duk wannan ke kai sai duk duniya take kai mutane wa ke zuwa wurin dan Allah ba wani ke ba dan Allah na'am hmm. na'am kware kuwa kware kuwa Allah ubangiji ya saka wa malam Musa man shawi da da alkhairi limamin munana ko sanarwa ka kawo ta dauran aure ka ce asabar sai ce shi baya sanar dauran aure na asabar na sha jin mutane suna korafi akan wannan sai in ji daɗi saboda ɗaurin auren asabar shi ma irin na yan coci ne why ɗaurin aure dole sai asabar karfe biyu da rabi why ai na ka samu wannan kai waye ce ma ɗaurin aure tukunna wai sai an yi gayya sai an yi wajen wata shida ana gayya ina aka ce wannan duk wannan al'adu ne na mutanen baya jama'a amma musulmai suke yin su wallahi alhamd mu dai ba ma yin sa anan in Allah ya da kuma ba za mu taɓa yin su ba ba ma yin sa anan mu ta daura aure tashi kawai yi ake kowa ya ci gaba da harkar shi yadda ka san sallah azhar da an kira kowa ya san ita ce ko to haka kawai aure da zaran an samu yanayi sai a daura aure ba wani kayan gabar bane ba dole sai da limamai ba su ta mutane wayo suna nuna suka dai suka iya Allah ya tsare mu na'am ya ne sanarwa masallaci gayyata a babu laifi a gayyaci mutane su shaida kuma masallaci dama cibiyar musulmai ce ta gayyata shine abin da muke faradin, musulmai suna da tsarin gayyatar su amma a ɗauka cewa ɗaurin aure wata muhimma ce da har sai an baggari an tafi wani gari wanda zai aura yana zariya wadda za a aura tana zariya ubanta yana zariya amma sai ce sai an je wani gari a Niger Fai ko Shanono a Kano ko can Adamawa don me sai an je can menene dalilin sa sai an ji can eh ba mutane ba su da abin yi gaskiya ne ai zaka gan ana yin hakan idan kuna dan uwa soja yana zuwa irin wannan daura auren yana can a bakin daga ya shirye irin wannan shirman ya da aikin yi ko kuwa da dan uwa wani commissioner zaka gan shi irin wannan shirman da direba yes yana can obajana yana jiran lodi ko a dabbar din mai a fatakwal yaushe za gan shi na wannan yawan banza sai yawanci wanda suka gama digiri suna jiran NYC ba su da aikin ko waɗanda ake yajin aiki a ma'aikatar ko malaman firamare waɗanda ba sa zuwa aiki dama sai sun ga dama da ma'aikatar local government da sauran ire-iren mu zaune gari banza mu ko za gani a wajen amma duk wanda yake da wani abu muhimmi da wani dan kasuwa wanda ya san muhimmancin kasuwancin shi baka ganin shi a irin wannan taron taron gayyatsiya a ce daga nan za a tafi aure mambila wala ba za ka ga dan kasuwa wanda ya san abin da yake a kasuwa magana ba za ka gan shi ba dan ya san muhimmancin aikin shi ba za ka ganshi ba kai na san ƴan kasuwa waɗanda wallahi aikin hajji ma wuya yake musu saboda suna ganin za su ci kwanaki da yawa za su jira ne su je su biya kuɗin international sai ana ranar shida ga watan zulhijja za su je kano su hau jirgi da ko an sauko arfa sun gama jifa sha hudu ga wata za a gansu a najeriya kawai ba su je koyina ba ibada ma kenan dama wanda ka yana wannan shine wanda lokaci ya mishi yawa bai san abin da zai da shi ba Allah ya tsare mu a takeice na'am eh Sakaji ko? Wanda ya kawo gayyatar ɗaurin aure, idan ka ɗauki naira dubu goma ka bashi kai da kake da abun a matsayin gudumawa, zai fi ganin kirkinka kan mota uku da suka je waje suka kai mishi liability <laughs> now eh. amma da ai maganar hoto ai ba ta da wani karatu da za a yi sabo shi kan shi yin hoto din da wayaya ta shaka ai ba addinin musulunci bane idan ya zama shi kanshi mujarradin ai ai ai bitashan kadan yana da matsala to ƙara mishi hoto ko wata aya alqur'ani akai ƙarin matsala ne eh Allah shi kyauta sai yake cewa wa amma takhsisuhu bi ashara, fala nazira lahu fi shay'in min al-adhkari bi khilaf al-mi'a fa inna laha nadha'ir ita ɗari tana da ire-irenta wal ashru laha nadha'iru aidan ita ma yar goma goma tasbihi makamancin haka guda goma akwai ire-iren a cikin sunna kama fi sunan min hadisi abi dharr anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala man qala fi duburi salati al-fajr wa huwa sanir rijlai wanda di ya fada a cikin karken sallar ainihin wato asuba yana nan a zaune akan ƙafa shi bai gyara zama ba qabla an yatakallama kuma bai ce da kowa komai ba in ya faɗi wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la kala la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul ala kulli wa huwa ala kulli shay'in qadir ashar marratin in ya faɗi wannan sau goma kutiba lahu asharu hasanatin za a rubuta mashi lada goma wa muhiya anhu asharu sayyi'atin a gafarta mashi munanan ayyuka guda goma wa rufi alahu asharu darajatin a ɗaga darajar shi har zuwa mataki goma wa kana yawmahu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin kuma tsawon wannan rana Allah zai tsare shi daga wani duk abin da yake mummuna wa hurisa minash shaitani kuma Allah zai katange shi daga shaitan walam yanbaghi dhanbin an yudrikahu fi zalika al bai dace ba a ce wani zinubi ya riske shi a wannan rana ba illa shirka billahi sai dai in shirka ce ya tabo amma duk wani zunubi to Allah zai gafarta mishi ko da ya aikata a wannan rana wannan hadisi qala tirmidhi hadisun hasanun sahih dai ke malamai sun yi maganganu kala daban-daban akan wannan hadisi game da ingancin sa ko rashin ingancin sa a karke malam albani muhammad nasiruddin yace hasanun ne fi shawahidi idan an harhada hadisan za su iya bada ainihin abin da za a yi hujja da shi shahidin da yake so ya bamu a ciki ne. an ce ya yi addu'a ɗin ƙafa goma wa fi musnad al ahmad min hadisi ummi salama annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama allama ibnatahu fatimata lamma ja'at tas'aluhu al-khadima manzon Allah sallallahu alaihi wa Salama ya karantar da yarsa fatima lokacin da ta zo tana roƙon shi cewa ya bata bawa da zai dinga mata aikin gida niƙa da sirfe da wanke-wanke da ainihin kai niƙa da sauransu lokacin ta zo tana neman taimako a gun babanta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa gashi hannunta har yayi kanta saboda yawan aikin gida gashi mijinta talaka ne ba shi da kuɗi ba shi da bawa ba su da almajiri mai ɗebo ruwa ba su da mai kai niƙa ba su da mai yanko dawakai ciyawa da makamancinsu cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo mishi bayi waɗanda ake kawowa na ainihin wato waɗanda aka kama a yaƙi to ya bata guda daya ya dinga mata aiki sai manzo Allah ya ga wannan ba shine abin da ya dace da ita ba a matsayin ta na mata aure duk da karamata da falalarta da darajarta a wurin Allah da matsayinta a cikin addinin musulunci radiyallahu anha wa ardaha sai manzo Allah ya bata albadilul khair yace to ki dinga yin wannan addu'a an tusabbiha lillahi inda naumi salasan wa salasina idan kin zo yin bacci ki yi tasbihi kafa 33 wa tahmidahu salasan wa salasina kuma ta yi alhamdulillahi kafa talatin da uku wa tukabbirahu salasan wa salasina ta yi Allahu akbar kafa talatin da uku wai idza sallaiti subha an kula wai idza sallati subha in ta yi sallar asuba kuma ta ce la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat ta faɗi wannan kafa goma bayan asuba wa ba'da salatil maghribi ashara marratin da kuma kafa goma bayan sallar magariba ma'ana kafin fitowar rana da kuma bayan faduwar rana kenan wannan hadisi al imamu Ahmad ya fitar da shi duk da isnadin shi shima yana da matsala amma malamai sun yi kanikanci wajen tabbatar da wannan riwaya da ingancin cewa lallai wannan riwaya tana da asali daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wallahu a'lam wa fi sahih ibn Hibbana an Abi Ayyub al-Ansari yarfa'uhu Abu Ayyuba ya danganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man qala idza asbaha wanda diggari ya waye shi sai yana cewa la ilaha illallah Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗi wannan ainihin kalma ta shahada ashar marratin kafa goma kutiba lahu bihinna asharu hasanatin za a rubuta mashi lada guda goma wa muhiya anhu bihinna asharu sayyi'atin a goge mashi munanan aiki guda goma wa alahu bihinna asharu darajatin a ɗaga mutuncin sa da darajar shi a wurin Allah har gida har kafa goma wa kunna lahu adla ataqihi arba'a riqabin za su zama kuma suna madadin kamar ya yanta wuyaya guda hudu wa kunna lahu harasan min ash-shaytani hatta yusi za su zama kuma katanga gare shi daga shaidan har ya yamma wa man qala hunna idza sallal magariba wanda ya faɗe su bayan sallar magariba dubara salatihi a bayan sallarsa fa mithlu zalika hatta yusbiha zai samu wannan falala har zuwa gari ya waye wannan riwayan ainihin wato al-imamu Abu Hatim ibn Hibban al-Busti kenan Allah ya gafarta masa amma a cikin isnadin shi akwai wani mai riwaya wanda yake bayi da ainihin tawfiki in banda daga shi kanshi ibn Hibban amma wannan yana da gaskiyar riwayar da aka hada da wancan suka karfi karfafa junansu saboda kasancewa suna da ma'ana iri guda waqad taqaddama qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama fil istiftahi kuma mun ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ainihin du'aul istifta inda yake cewa Allahu akbar asharan walhamdulillahi asharan wa subhanallahi asharan wa la ilaha illallah asharan ويستغفر الله asharan, wa ya اغفر لي wahdini وارزقني asharan. wa ta'awwazu min diqil maqami yawmal qiyamati ashara mun ji wannan addu'a a baya cewa yakan fada Allahu akbar kafa goma Alhamdulillahi kafa goma subhanallahi kafa goma la ilaha illallah sau goma astaghfirullah sau goma sannan ya ce Allahumma gfirli wahdini warzuqni shi ma sau goma sannan ya nemi ainihin Allah ya tsare shi daga kuncin waje ranar alkiyama sau goma kaga fal asharu fil azkari wad da'awati kafira. samun ana yin kafa goma goma a cikin zikirori da addu'o'i abu ne mai yawa wa ammal ihda ashara amma yin sha ɗaya, falam yaje zikiru hafi shay'in min zalika albatta faufau ba a taɓa samun inda aka ce a ai wani zikiri kafa sha ɗaya ba illa fi ba da turki hadisi abi huraira almutaqaddim sai a wasu daga cikin hanyoyin can na Abu Huraira ke cikin ainihin sahih Muslim hadisin da ya gabata wallahu a'lam jama'a mun ji wannan wa qad dhakara Abu Hatim fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu inda sarafi min salati ibnu Hibban har ila yau ya bada labari a cikin ainihin sahih din ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin Allahumma aslih li dini alladhi ja'altahu ismata amri wa aslih li dunyaya allati ja'alta fiha ma'ashi اللهم إني أعوذ برداك من سقطك وأعوذ بأفوك من نكمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan riwayar da wannan surar da bata inganta ba abin da ya inganta kawai shine na karken nan Allahumma inni a'udhu bika bi naqmika wa a'udhu bika a'udhu bi afwika min naqamika zuwa ƙarshe amma da wannan sura a matsayin addu'a ta bayan sallah wannan bai tabbata ba kamar yadda Malam Albani Nasiruddin ya ainihin tabbatar da haka a cikin littattafan shi wurare daban-daban da a cikin ainihin da'iful jami'us saghir ma'ana addu'a shine Allah ka gyara mini addini na wanda shine zai tsare ni ranar gamuwa da kai ya Allah ka gyara mini duniya ta wadda ka sanya rayuwata a ciki ya Allah ina neman ka tsare ni ka tsare ni ka sanya yardarka ta tsare ni daga fushinka Allah ka sanya ainihin wato ahuwarka ta tsare ni daga azabarka Allah ka tsare ni daga ainihin azabarka Allah wanda babu abu, babu wanda ke bada abin da ka hana ya Allah wanda babu wanda ke hana abin da ka bayar ya Allah wanda kokarin masu kokari baya yin tasiri a wajenka wa zakara al-hakim fi mustadrakihi an abi ayyuba annahu qala abu ayyuba yace ma sallaitu wara'a nabiyyukum sallallahu alaihi wasallama illa sami'tuhu hina yansarifu min salatihi yaqulu yace ban taba yin sallah a bayan manzon Allah ba sai na ji yana faɗan wannan addu'a bayan ya gama sallah yakan ce Allahumma ghfirli khataayaya wa dhunubi kulliha kullaha Allahumma an'imni wa ahyini warzuqni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi إنه لا يهدي لساليها إلا أنت ولا يسرف عن سيئها إلا أنت wannan riwaya ita ma bata inganta ba jama'a a cikin isnadin ta akwai mutum mai suna Muhammad ibn Sinan al wanda malamai sun rarrata shi daka bai inganta ba wa zakar ibn Shibbana fi sahih an al-Harith ibn Muslim al-Tamimi qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallama Harith yace manzon Allah ya ce da ni idza sallaita subha fa qul qabla ta tatakallama bayan sallar asuba ka faɗi wannan addu'a kafin ka ce da kowa komai ka ce Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin fa innaka in mutta ka ce Allah ka tseratar da ni daga wuta kafa bakwai zaka faɗa in dai ka mutu min mika a wannan wuni ka kataballahu laka jawaran minan nari Allah zai tseratar da kai daga wuta wai za sallaita magariba maghriba in kai sallar magariba fa qabla an tatakallama ka sake fada kafin kai magana ka ce Allahumma ajirni minan nari sab'a marratin sau bakwai fa innaka in mutta ko mitta duk ana karantawa haka ko in ka mutu wannan min lailatika a wannan dare kataballahu laka jawara minan nari Allah zai tsirta da kai daga wuta wannan riwaya ita ma bata tabbata ba malam Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da rauninta a cikin ad lamba hadisi na 1624 a cikin isnadin ta akwai matsaloli na majhuli duk da yake malam ibnu hajirin yi ƙoƙarin inganta ta amma malam albani ya mai mishi da ainihin martani akan wannan aikin da ya yi. Allah ya gafarta musu gaba daya wa zakaran fi sunan kabir min hadisi abi umama ta qala al-imam nasai kuma ya ambata a cikin as-sunan kubra din shi daga ainihin hadisin abu umama abu umama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an ya muta. babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa wa hadha alhadithu malam yace wannan hadisin tafarrada bihi Muhammad ibn Humair Muhammad ɗan Humair ya kaɗaici da shi an Muhammad ibn Ziyad al-Ilhani an Abi Umama warawahu an-Nasa'i an al-Husayn ibn Bishr an Muhammad ibn ah, ibn Himyar amin ba Humair ba ibn Himyar wannan mutumin shine aka yi ta maganganu a shi karanta tarihin shi a cikin Siru Alamin Nubala amma al-Imam az-Zahabi ya tike da cewa ahadithuhu hisanu hadisan shi kyawawa ne bukhari yayi hujja da shi da muslim da al-imamu ainihin wato nasa'i kamar yadda kaji ji ana amma laisa bisabti as-siqati sabt ba irin amintacce ne wanda yake da ainihin irin kololuwan nagarta din nan ba a wurin sai malam zahabi ya kawo kwatancan hadisan shi da yayi tafarrudi da su ya kawo wannan hadisan idan ka je ka karanta littattafai da suka yi maganganu akan waɗannan riwayoyi daga ci kamar littafin ainihin mishkatul masabih da ta haƙiƙin da malam albani ya mata muhammad din, da littafin as-sahiha ta albani din da wasu littafai kamar littafin ibn sunni amalul yawmi wal laila da tahqiqin da wasu malamai suka yi mishi khulasar bahasin shine wannan lafazi na hadisi ya zo iri uku labazin hadisi game da karanta ayatul kursiyu a ƙarshen sallah a bayan sallah akwai ingantacce shine wannan da ke nan wajen wanda ya zo da falalar cewa tsakanin mutumin da shiga aljanna shine kawai mutuwa wannan ya inganta ita ce riwaya al-imamu ibn sunni mai littafin amalul yawmi wal layla ka karanta littafin as-sahiha ta albani a lamba hadisi na 972 ina fata muna ganewa jama'a sannan akwai lafazi mai rauni wanda ya zo da cewa mutumin da ya karanta ayatul kursiyu kana fi zimmatillahi zai zama cikin kariya Allah daga wannan sallah har zuwa next sallah da zai wannan da'ifi ne mala albani nasiruddin ya kawo wannan riwaya ya tabbatar da rauninta a cikin lamba na da biyar a cikin abda'ifarsa sannan akwai lafazi maudu'i na ƙarya lafazi maudu'i na ƙarya wanda aka ce wanda ya karanta ta lokacin da zai ainihin kwanta bacci hina ya akhudhu matja'ahu kanat amnan lahu Allah zata zama kariya ce daga wurin Allah gare shi duk da ya tabbata ana karanta ta a wurin bacci amma wannan falala bata tabbata ba al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito ta a cikin Shu'abul Iman wannan riwaya ita ce wadda albani ya kawo a cikin littafin mishkatul masabe a cikin lamba ta da hudu ya tabbatar da cewa mawdu'iya ce sannan kamar da zamu zo mu ji abul faraj ibn al-jawzi malam abdurrahman mai kitabul mawdu'at shi ma ya mu waɗannan riwayoyin gaba ɗaya su yi mutsu mutsu da su a cikin mawdu'at ya tabbatar da cewa ba su inganta ba ma'ana ya cakuɗa gaskiya da abin da ba gaskiya ba Allah ya gafarta mishi wannan shine khulasa na bahasin da malaman takhriji da malaman da suke maganganu akan ilal na hadisai suka yi akan ainihin hadisin karanta ayatul kursiyu a bayan sallah babu shakka ya tabbata a matsayin addini ana karantawa karin manta ayatul kursiyu ita ce aya mafi girma a cikin littafin Allah kamar yadda ya tabbata Allah ya samu mu dace wa hadal hadisu minan nasi min man yusahihu ibnu taymiya eh, ibnu qayyim ya ce wannan hadisin akwai malaman da suke inganta shi wa Kulu suna cewa al-Husayn ibn Bishr kad qala fihi an-Nasa'i la ba'as bi Husayn dan Bishr Nasa'i ya ce bai da laifi wa qala fi mawdin akhar thiqa kuma a wani waje ya ce thiqa ne waɗannan Muhammad kuma guda biyu Muhammad dan Ziyad da Muhammad dan Himyar fahtajja bihim al-Bukhari fi sahih Bukhari ya hujja da su a cikin tafinsa qalu suka ce fal hadisu ala rasmihi hadisin yana kan sharadin Bukhari shine ma'anan ala rasmihi din wa minhum man yaqulu wasu kuma suna cewa huwa mawdu'un suka ce ƙarya ne wa adkhalahu abul farj ibn al-jawzi fi kitabihi al mawdu'at abdurrahman ibn al-jawzi ya tafi ma ga sanya hadisin a cikin littafin shi na hadisan ƙarya to ibn al-jawzi kuma yana da matsala a wannan littafin malamai sun tattauna kwarai game da littafin al-mawdu'at na al-imamu abdurrahman ibn al-jawzi Allah ya gafarta mishi cewa yana da zafin yana da gaunin hali yana da ainihin tsanani wajen gaggawar hukunta hadisi akan cewa hadisai ne maudu'ai wasunsu da'ifai ne wasunsu munkarai ne amma dukkaninsu ba su kai matakin maudu'ai ba akwai kuma wasunsu waɗanda suke kyawawa ne kai wasu ma ingantattu ne malam siyuti a cikin alfiyarsa ta hadisi yake cewa wa min wa min gharibi mata a wa fi kitabi waladul Jawziyi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima من الصحيح والضعيف والحسن جمعتها كتابي القول الحسن ومن غريب ما تراه فعلمي فيه حديث من صحيح مسلم يتشي أتكل لتافن لنجدا جوزي وفي كتابي ولد الجوزي ما ليس من الموضوع أكوي أبن دبانا كريابني حتى وهما هل يذما يرود متاني من الصحيح أكوي إنغنتتو والضعيف أكوي كاوى أكوي ما تروني والحسن akwai hadisai kyawawa jama'atuha ni siyu na tattara su a wuri guda a cikin littafi mai suna alqaulul hasan fi dhabb anis sunan sai yace wa min garibi ma tarahu daga cikin abin da zai baka mamaki da zaka gani a littafin ibn jauzi fihi hadithun min sahih muslimi akwai hadisin da ke cikin sahih muslim shine hadisin Abu Hurairah da aka ce karken duniya za a yi mutane suna yawo da bulala suna duka mutane daga cikin alamun tashin alkiyama ibn jawzi ya ce wannan hadisin ƙarya ne Allah ya gafarta mishi babu shakka hadisin ya inganta yana da zafin hali akan raunata hadisai zaka ji yana fada yana tsinuwa yace wannan hadisin ƙarya ne Allah ya tsine wanda ya kera shi yace wana kaza kaza kaza akwai wani mutum da ya kawo yace ƴan shi'a suna ce mishi usfurul janna ce suna ce mishi tsantsan aljanna yace insha Allah huwa usfurun nari ce in Allah ya so wannan tsantsan wuta ne ibn jawzi kenan Allah ya gafarta mai to yasa sai malamai su ibn Hadirin, su al-imamu sakhawi su amiru sanani a cikin tawdihul afkar su malam nasir dil albani waɗannan malamai gabaki ɗayan su da su al-imamu al-qasimi su abdurrahman wanda ake ce mishi zahabiyul asar al-abdurrahman al-muallimi duk sun yi maganganu akan littafin suka ce khulasar magana su shine littafin babu mai iya cin moresa sai malamin da ya san abin da yake kwatankwacinsa kwatankwacin littafin musadrak al sahihaini na al'imamu al-hakimun naysaburi su biyun suna tarafai na qidin suna suna dutse hannun riga ibn zauzi saurin ƙaryatawa shi kuma hakim saurin ingantawa kuma kowannen su an same shi da kuskure a wannan gaggawar da aka sai aka ce littafan sai malami wanda zai iya tace menene daidai mai ba daidai ba ina ba ta mun fahimci wannan littafin ibn jauzi akwai shi a maktaba mu dinnan mujalladi uku ne muna da shi kala daban-daban akalla kala uku zan iya tunawa mujalladi uku ne waɗanda suke ainihin juz'ai ne a cikin su kanana-kanana haka yana da wata muqaddima mai matukar kima a ilimi na musalul hadis muqaddima da yayi akan hukuncin riwaya hadisan ƙarya yadda ake gane hadisan ƙarya su wane ne suke da tarihi a addinin su kamar yan shi'a na yi annabi ƙarya da sauransu wajen shafi hamsin a farkon littafin mukaddima ce mai kima kwarai sai kuma ya ci gaba da kwararo hadisan bisa babukan fiqh kitabul iman kitabus salati kitabuz zakati kitabul janaiz yana kawo hadisan da basu tabbata ba na ƙarya ko munkarai daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta musu gaba daya wa ta'allaka ala muhammad ibn himyar ya makalkala wannan hadisi ga wannan mutumi wanda kuma amintacce ne wa anna aba hatimin razi kala yace abu hatimin yace la yuhtaju bihi ba a hujja da shi wa qala yaqub ibn ya ce biqawil yace yaqub ibn sufyana al-fasawi mai tarihin ai mai littafin tarihu fasa yace ba mai karfi bane mutumin wa ankara zalika alaihi ba'dul malamai sun musanta wa ainihin ibn jawzi wannan magana wasaqu muhammadan suka ce muhammadu ɗan himyar mutumin kirki ne Wakala ya sake cewa huwa ajallu min an yakuna lahu hadisin mawdu' ba zai yiwu a ce wannan mutumin ya rubuta hadisin ƙarya ba wa kad ihtajja bihi ajallu man sannafa bil hadis sahih alhalin mafi girman mutumin da ya rubuta littafi mai inganci yayi hujja da shi wa huwa al-bukhari shine imam al-bukhari wa wasaqahu ashaddu an-nasi maqalatan fi rijal mutumin da yafi kowa tsanani wajen magana akan mazaje shine yahya ibn ma'in ya ce mutumin kirki ne tunda ko ya sha a hannun yahaya to ko ina ma ya sha وقد رواه الطبراني في مؤجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذن الله يتي من قرأ آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى wannan ita ce riwayar da muka ishara a matsayin cewa riwaya ce da'ifiya kamar yadda malam albani nasiruddini ya tabbatar da haka a cikin adda'ifarsa cewa wanda ya karanta ayatul kursi ƙarshen duk wata sallah ta farilla zai zama cikin alƙawarin Allah har zuwa next sallah da zai wa qad ruwiya hadha alhadith min hadisi abi umama an samu kuma riwaya abu umamata wa ali ibn abi talib da sayyidina ali wa abdullahi ibn umar da malam abdullahi dan umar wal mughirah ibn shu'ba da mugeta ɗan shu'ba wa jabir ibn abdullah wa anas ibn malik wa fiha kulliha da'af galibin riwayoyin nan gaba ɗayan suna da rauni walakin idan damma ba'dha ila ya yace amma aka haɗa su da junan su ma atabayun turqiha duk da bambancin da ke tsakanin hanyoyinsu su wa ikhtilafi makarijiha da bambancin waɗanda suka fitar da su dallat ala anna alhaditha lahu aslu hanyoyin suna nuna cewa hadisan na da asali wa laysa bi mawdu'in ba na ƙarya bane sai malam yace wa balagani an shaykhina abul abbas ibn taymiyyah labari ya iske ni daga malaminmu baban Abbas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu Allah ya ƙara tsarkake rayuwarsa ruhinsa dan Ibn Taymiya na yin uh, Ibn littafin nan ne bayan rasuwar Ibn Taymiya. to kuma a zahiri wannan magana shi bai ji ta daga Ibn Taymiya kai tsaye ba ya ji daga wani ɗalibi ne ɗan uwansa yace labari ya iske ne daga malamin mu Allah ya gafarta masa annahu qala malamin mu ya ce ma taraktuha aqiba kulli salatin ibnu taymiya bai taba fasa yin wannan addu'a bayan wata salla ba duk sallar duniya da yayi sai ya karanta ayatul kursi ma'ana yana aiki da hadisin kenan wa fil musnadi wa sunan a cikin al musnad da kuma cikin as sunan an uqbata ibn amirin qala amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya umarce ni an akara bil muawwadhati fi duburi kulli salati da dinga karanta al muawwadhat falaki da nasi a bayan kowace sallah wannan al Ahmad ya fitar da shida da Nasa'i hadisi ne ingantacce kwarai insha Allah sai ya ce warawahu Abu Hatim ibn Hibbana ibn Hibbana ya fitar da wannan fi sahihihi a littafin sa as-sahih wal hakim fil mustadrak da al-imam hakim a cikin al-mustadrak wa qala hakim yace sahihun ala sharti muslim wa lafz at-tirmidhi bil mu'awwazataini kaga wanta yace bil mu'awwazat to ana ilhaqin qul huwa kenan tare da su al mu'awwazatani kuma falaki da nasin kadai dukkan wannan ya tabbata insha Allah wa fi mu'jam at-tabarani wa mu'jam abi ala al-mawsili min hadisi umar ibn nabhan wato wannan malami jama'a ibn qayyim ba karamin malami bane jama'a wannan abun fa da yake duka irin ta da ka yake shi ka kaddara kana maka ne a hotel ka je aikin hajji, an gama umara ka zauna kawai ka ci gaba da wannan rubutun ka duk inda yake kawo maganganu daga littattafai daban-daban da asharat bal mi'at yace a wuri kaza an ce kaza a wuri kaza wane ya ce kaza wane kaza da ya faɗi kaza ba haka bane kaza ne daidai ba tare da yayi shiryo ko yayi eh, tahdirud darsi ko kuma yana aje da kwamfutar shi yana ta leke-leke a cikin intanet da shamila yana ta copy and paste yadda muke yi ba wannan duk karatu ne na malaman ƙarya waɗanda kawai suke ci da buguzun jama'a kawai ya fi wani saurin wayo ne da iya dabara kawai amma wannan ilimi ne na gaske ilimi ne wanda ya riga ya tsotse shi ilimin ya bi jinin jikin shi Allah ya gafarta musu malamai ne na gaskiya baka taba ganin irin su ba a wannan rayuwar da ake Allah ya sa sun cika da imani Allah ya ƙara musu ɗaukaka na'am ta hakikin samir na bulugul Maram. gabaki ɗaya ya ce ba su inganta ba to wallahu alam ba zan iya tunawa ba a cikin ta hakikin samir in ji ɗan uwa na bulugul maram idan ka je eh, kitabud da'awa kenan ko ko a cikin kitabus salat kitabu salat karshe karshen shi kenan eh, ah, cewa samir ya ce ba su inganta ba wallahu alam a iya abin da na sani gaskiya galibin hadisan nan kan dogara da takhrijat ne na mala albani nasiruddin wajen sanin ingancin su ko ingancin su a iya abin da na sani ah, shi ya tabbatar da ingancin su amma za mu je mu sake dubawa insha Allah ƴan uwa su taya mu dubawa menene maganganun samir akan waɗannan hadisai ko ko wasu hanyoyi ne magana akan su na'am yace falasun man ja'a bihinna ma'al imani Waƙar qad tukullima fihi kai ko an jabirin yarfa'uhu daga hadisin Umar ɗan Nabhan an yi magana game da shi Umar din ma'ana hadisin shi baya ingantuwa Ya ce salasun man a bihinna ma'al iman abubuwa uku duk wanda ya zo da su kuma yana da imani da khala min ayyi abwabil jannati sha'a zai shiga aljanna ta inda da yake so wa zuwija min al-huril aini haisu sha. za a bashi auren matan hurul ini iya wayan waɗanda yake so man afa an katili shine wanda ya yafe ma wanda ya kashe shi yana da wani wanda ya kashe mai dan uwa sai ce ya yafe mishi wa'adda dainan khafiyan da mutumin da yake biyan bashin da ba wanda ya san ana bin shi babu rubutu babu shaidu, babu wanda ya sani amma yana biya wa qara'a fi duburi kulli salatin sannan ya karanta a bayan kowace sallah maktuba ta farilla ashara marratin ya karanta sau goma qul ahad qala abubakar radiyallahu anhu sai na bakar ya zaune sai ya ce au ihdahunna ya rasulullah to koda ɗaya ne abinda mutum ya samu a cikin ukun na ya manza Allah qala au ihdahunna sai manza Allah wai yace koda guda ɗaya ne amma wannan hadisin bai inganta ba karanta ad ta albani a lamba ta ɗari shida. da hamsin da hudu da kuma ainihin wasu littafai ɗin waɗanda suke na mala albani amma a nan ya kawo ta akan lamba wannan riwaya ya tabbatar da rauninta akwai wani mutum wanda aka ambata ɗin shine umar ɗan na bahana kaji ya ce wa kad limafi an yi maganganu akan shi sayyar magana shine malamai sun ce matuwiki ne abun watsi ne wa ausa mu'adhan an kula fi duburi kulli salatin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu mu'azu wasiya ya dinga karantawa a ƙarshen kowace sallah ya dinga karanta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan ambatanka da gode maka da yin kyakkyawar bauta gare ka wa dubur salati sai malam Ibnu al qayyim yace karken sallah yahtamilu qabla salati wa ba'da salami wa ba'da yana daukan kafin da kuma bayan sallama bayan an gama tahiyya da addu'o'i zaka iya karanta wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni sannan kuma yana iya daukan bayan sallama wa kana shaykhuna yace malamin mu ibnu taymiya kenan Allah ya gafarta musu gaba daya ya kasance yurajjihu an yakuna qabla salam yana karkata akan cewa wannan addu'a ana yin ta ne kafin sallama kaje wani sabon karatu kuma jama'a kuma gashi daga wani babban malami faraja'atuhu fi da naji an ce malam yana faɗan haka ko kuma ya faɗa a gabana sai nayi ja'in ja muka tattauna da shi dan wannan ya daga cikin manhajin malaman salaf a tattauna tsakanin malami da ɗalibai a ƙari juna ilimi hala wani ɗalibin ya karanto abin da malamin bai sani ba hala ɗalibin na da wata shubuha sai malamin ya warware mai ita ko wata fatawa ko wani ƙarin bayani ibnu taymiya yana yawan yin wannan zaka je yana da irin wannan labaran cewa sun tattauna da malamin malam albani na mu Allah ya gafarta mishi sanda yake raye dalibai suna yin wannan da shi musamman a karatukan da ake yi na aji musamman sanda ake muciya akan zauna a tattauna matsala sosai ya saki jiki a kawo maganganu a ɗauko littattafai ko a ba da ainihin wato a samin cewa to mako mai zuwa a je a yi bincike a zo da shi haka malam yakan zo da littafai da yawa a ɗebo su a zuwa aje a baje a karanta sharhohi ne littafan aƙida ne masail ne fatawa ne wanda da yake zuwa karantaka ka musamman sanda yake a muciya mid 90s ya san wannan to haka malamai suke yi da haka suke makka na ɗalibai kaga dai gashi da muna cin albarka wannan makaranta ne makaranta ibn taymiya Allah ya ƙara ainihin gafartawa mutanen wannan makaranta sai malam ya ce da na tattauna da shi fa qala sai ya ce duburu kulli shay'in minhu a yaren larabci lafazin dabara idan ya zo da wannan lafazi na akwai akwai dabaru akwai dibiru akwai kuma duburu duk yana zuwa to lafazin dabar da fataha akan dalul shine zuma zuma an ta tare din nan ba zuma ruwan da ake sha ba zuma waɗannan tsuntsaye tsuntsaye ne ko menene su kwari ko kwarin zuma ƙudan zuma thank you very much taron ƙudan zuma ɗin da yake cunkushe to sunan shi dabaru idan kuma ka ce dibiru dibiru a yi madalin wasali ƙasa shine dukiya mai yawa arziki mai yawa in kuma ka ce dubur to shi ne tsuliyar abu ƙarshen shi amma ya zama a jikin shi ba a wajen shi ba to ƙarshen sallah ha a jikin sallah ba a wajenta ba wannan fasara ce ibin taymiya yi <laughs> fata mun gane yawa tahiya da addu'o'in da ake duk ana yin su ne dubur sala domin addubur fi ƙidil qubul aka sun gaban sallah kabbar harama da istifta kaga su ne gaban sallah farkon sallah ko amma a cikin sallah ake su ba kamar iqama ce da ake ta wajen sallah ba to haka duk abin da aka ce dubur karke amma jikin abu idan aka ce duburul shajarati to ko dubur shahari suna faɗan wannan atika dubur shahari zan zo maka ƙarshen wata to a cikin watan ne ko ko yanzu idan ka ci bashi ka ce sai ƙarshen wata me za a fara tunani talatin da ɗaya ashirin da tara da makamantansu ko ba sai an shiga wani watan ba in aka shiga wani watan an fita daga dubur shahari an fita daga ƙarshen wata to wannan haƙiƙa ce logawiyya babu shakka akan haka amma kuma haƙiƙa urfiyya ta hukunta akasin haka shine waɗannan addu'o'in gaba ɗayansu da ake ambata da sunan dubur to ana yin su ne a bayan sallah domin a aikace haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ibn taymiya anan sai ya makalewa wannan fassara ta lugha sai ya karkata zuwa ga wancan kuma malamai sun ce tana da wajahi kamar yadda muka ji wallahu ta'ala a'lam akwai ana samun irin wannan a samu sabani tsakanin haƙiƙa lugawiyya da kuma haqiqa urfiyya to a irin haka idan aka samu za a duba urfin shari'a ne kamar yadda yake game da aure aure siga ita ce daurin aure akwai sadaki akwai shaidu akwai wane ne mahalli da suke cewa shine miji da matar to idan aka samu waɗannan abubuwa sai an samu siga wadda a urfin shari'a an yi ta ne da niyyar siga ma'ana na bayar na karɓa wannan wannan formal agreement ɗin wannan agreement ɗin da za a yi mun ba wa ne auren wanci na karɓa ko na karɓar mishi ya zama an yi ta ne da niyyar ainihin wato sigar aure amma in aka yi da niyyar alkawari kamar da ake yi a ƙasar hausa a ce an sa rana idan an je wurin saka rana wakilan angon ko shi kanshi da waliyan amaryan sukan zauna a bada sadaki a bada ga shaidu kuma kuma an san mijin da zai aure da matar da zai aura sannan kuma sai a ce to mun baku su kuma su ce to mun gode mun karba sai kuma kaji an ce daurin aure kuma sai saba'a watan kaza to inda aure ake nufi bai yiwa kuma a ce aure kuma sai lokaci kaza inda aure ake nufi da daga ranar sai a zo ɗaukan amarya inda aure ake nufi bai yiwuwa a fasa kuma sai dai a yi saki ko kuli amma aka samu dattawan da ba su kai dattawa ba aka ga wani ya zo ya fi wancan maiko sai ka ji an canza so nawa sai ka cewa sa rana ba ɗaurin aure ba ne haka ma suke cewa to an yi lokacin da 'yan izala a nan ƙasa saboda zafin kan addini a lokacin da kuma wasu ƙarancin fahimtar fatoyin malamai kawai sai suka ce da zaran an sa rana sunan shi aure sun kalli haƙiƙa ne logawiya cewa siga ta tabbata ga sadaki ga kaza to aure yayi ko sai sai a sa mutum rana da da ƴan mutane kawai sai je ya kwade ta sai a ganta da ciki dan ga da ciki sai ce an daura aure sai kuma a ta tsiye mai albarka ana cewa mazanaci ne idan aure ne wa zai tsine mishi albarka murna za a fara yi a ce yarinya ta samu karuwa ina bata mun gane wannan ya nuna ashe a cikin al'adun mutanen a cikin urfin su to ba aure suke nufi ba suna nufin alƙawarin za a yi aure da haka ba za a mai da shi aure ba irin wannan ana samun shi tsakanin wato haƙiƙa lugawiya da kuma haƙiƙa urfiya malaman usul fiqi suna magana kan shi to duk sanda aka samu haka za a yi junuhi za a karkata zuwa ga haƙiƙa wata ke ta urfin shari'a malam kun kaso kai magana wa karamak a ai kaji ana ta cewa salatin maktuba salatin maktuba sallar farilla na'am idan za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad inda bai zo da cewa maktuba ba za a mai da shi maktuba saboda a asira ta ainihin annabi sabai a sallar maktuba aka samu suna yin waɗannan addu'o'i ba a samu suna yin shi tare da tare da nafilfili ba ina fata mun gane sai malam yace faslun wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza salla ila aljidari manzon Allah ya kasance idan yayi sallah ya zama bango ne ainihin wato a sutrarsa ja'ala bainahu wa bainahu yana sanya tsakanin shi da tsakanin bangon kadara mamarra shati gwargwadon yadda yar akuya za ta iya wucewa shine abin da ya kamata ya zama tsakanin sutura da ainihin wato inda mutum zai yi sujuda ko tsakanin sahu da sahu idan an yi sujuda ya zama tsakanin kowane sahu da kowane sahu ‘yar akuya za ta iya wucewa kaga kamar inci biyar zuwa shida watakila ko da kamar taƙi ɗaya na hannu haka ya isa ina fata mun gane wannan na na lokacin da a markaz sanda za a yi sahu a markaz sai da aka bi wannan ka'ida saboda bin sunna su malam sha'ibu ga sunan sune suka tsara wannan ya za a gane yadda yake Allah ya tsare su na'am sai yake cewa walam yakum yataba'adu ma'ahu manzon Allah baya yin nesa yayi baya can da sutura bal amara bil qurbi min sutura ya ce a dinga kusantan sutura wa kana idza salla ila udin aw amudin in zai yi sallah a gaban wani dirka ko wani ainihin wato a fila aw shajara ko bishiya ja'alahu ala janibihi al-ayman aw al-aysar yakan sanya shi a dama ko hagu sai dai wannan hadisin da wannan bai inganta ba walam yasmud lahu samdan baya fuskantar shi iyaka fuskanta duk wancan lafazin ne bai inganta ba wa kana yarkuzu alharaba ya kasance yana kafa ainihin kibiya fi safari a halin tafiya wal barriya da cikin sahara in ana daji kenan fa yusalli ilaiha sai sallah tana gaban shi fa yakunu fa takunu sitratahu sai ta zama ita sitrarsa wa kana yu'arridu rahilatahu yakan gicciye mara kumarsa fa yusalli ilaiha kaman ka aje mashin ko keke ko mota ta zama sitrarka wa kana ya'khudhu ar-rihla fayadiluhu fayusalli ila ukhratihi yakan ɗauki ainihin wato siddin abun hawansa sai ya ajiye shi a gabansa ya daidaita shi sai ya salla a gindin shi ya zama yana gabansa. sa musalli an yastatira walau bi sahamin aw asal ya umarci mai sallah ya dinga sa ko da kibiya ne ko sanda fa in lam yajid idan bai samu ba fali ya khutta khattan ya ja zane fil ardi akan ƙasa wannan ma bai tabbata ba ko hadisi ne mutsaribi karanta littafin da malamin nan ya ishara shine littafin tahqiqin samir da yau bulugul maram wa qala abu dauda abu dauda da kanshi da rawaito hadisin nan sai ya ce samitu ahmad ibn hanbal yaqulu al khattu ardan mithlu al hilali idan an zo yin zanen ayi zanen ardan horizontal shine a haka kenan ko a kwance kenan shine horizontal shine a ah, ufuki a kwance ma'ana ya zama zanen daga kudu da arewa sai ka zana wai wani abu kamar jinjirin wata haka irin na zirke dan Muhammad kenan ko wa Abdullahi shi kuma Abdullahi ɗan Ahmad yake cewa Alhattu khattu zanen za a yi shi ne Vatican za a yi shi ne a miƙe shi a amudi za a yi shi a miƙe gabas da yamma kenan haka duk wannan da ya bai tabbata ba dama wa amma al'asa asa idan ko sanda ce fatun sabu nasban to za a kafa ta ne fa in lam yakun sitratun idan babu sitra fa innahu sahha annahu yaqta'u salatahu almar'atu wal himaru wal kalbu al aswad idan mutum bai sa sitra ba har ya bari mace balagaggiya ko jaki ko bakin kare suka wuce ta gaban sallar shi ko tsakanin shi tsakanin sitrar shi to sai sake sabuwar kabara kawai wa sabata zalika anhu min riwayati abi wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daga riwaya Abu Dharr al-Ghifari a cikin sahih Muslim wa Abi Huraira da riwaya Abu Huraira har ila a cikin Muslim wa Ibn Abbas a riwaya Abu Dawuda kenan wa Abdullahi ibn Mughaffal a cikin littafin Ibn Majah kenan wa mu'aridu hadhihi al-ahadith qismani duk wani hadisi da ya saba waɗannan hadisai ɗayan biyu ne sahihun ghairu sarihin ko dai hadisi ingantacce amma babu hujja karara a cikin shi wa sarihun ghairu sahihin ko kuma wanda yake da hujja amma bai inganta ba hadisai ne muhkamai duk da Aisha ma ta nemi ta musu tawili amma ba daidai bane tawilin ta musu fala yutrakul amalu biha li mu'aridin hadha sha'anu kar a sake a kiyin aiki da waɗannan hadisai saboda wani abin da ya musu ainihin mu'arada wanda irin wannan ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzon Allah ya kasance yana sallah wa Aishatu radiyallahu anha na'imatun fi qiblati Aisha tana bacci akan sa mun karanta a baya wa ka an laysa lahu wa ka anna dhalika laysa bil mari abinda za fahimta shine wanda ke zaune ko kwance a gabanka ko da mace ce ko da ainihin jaki ne aka daure shi a gabanka kana sallah to daban yake da wanda ya gitta daban yake da wanda ya gita wannan gitawan kuma in ya shiga tsakaninka da suturarka ne ko ya gitta ta gaban limaminka amma idan ya gitta ta sahun baya ko mace ta shiga sahun baya alhalin ga liman can babu matsala dan ga Abdullahi dan Abbas yana shiga da jaki ta tsakankanin sahu a cikin sahih Bukhari ya je ɗayan extreme end yayi parking din jakin shi dawo ya kama sahu wuce kuma wani taba hana shi haka ina fata mun gane wannan sai yake cewa fa innar rajula muharramun alaihi almurur bayna yadayil musalli ai har mutum namiji an hana ya wuce ta gaban mai sallah wala yukrahu an yakuna lahu an yakuna sabitan bayna yadayhi amma ba a kyamace zama mutum na zaune gabanka kana sallah shine sitraka ba to haka koda mace ce tana zaune gabanka kana sallah ita ce sitraka babu matsala abinda aka hana shine wucewa tsakankaninka da sutura hakaza almar'atu yaqda'u mururuha to haka nan mace ita ma wucewarta na yanke sallah ya ka taɓa salata duna lubusiha amma banda zamanta a wuri guda wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai wannan abin da ya faɗa nan jama'a babu shakka shine abin da yake daidai game da hadisan cewa wucewa daban da kuma wanda yake tsuguna a gaban ka ko yake zaune kuma kare baki da jaki da mace mai ah, balagaggiya duka wannan ya tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji kada kada a kawo wani zance ko wani shedani da sunan wai dan kishin ainihin wato mata ko wani abu ya ce to yanzu nan an yi wa mata kaza kenan duk wanda ya faɗa haka to zindiki ne domin wannan karatun daga bakin manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallama da haka baya halasta ga wani musulmi sawa'un ya fahimci hikima ko bai fahimta ba baya halarta gare shi ya kawo wani zance na wasu katti ya sa akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu saurara nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah kai mako mai zuwa sai mu tashi a kan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fi sunanin rawatib muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am ko mene eh ko lankwasawa ko karshen yatsu eh, eh. Hmm. shi ma al'ada ce shi ma kama waccan a duba shin al'ada ana yin ta a zamanin mutanen farko in ba a yi to mugu al'ada ce kenan eh, in dai ba a yi wato saboda ma da al'adu ne mugayen iri daban-daban asali bai kamata ce da neman aure da ɗaura shi da komai an ɗauki lokuta ba amma sai a ɗauki shekara uku ana neman aure a sa rana wata takwas in ya kusa a ɗaga a ƙara wata uku Tun saboda mene saboda takalif da aka ɗaura wa juna kafin a gama sai kowa ya ji jiki sai kowa ya ci bashi sai kowa kuɗin shi sun kare in mai kawo wannan duk mugayen al'adu ne kawai idan mutum ya ga ya yana so an yadda da addinin shi da tarbiyyar shi a bashi kawai ya aura Allah ya ji kan malam albani Allah ya gafarta mishi Ya ce inda kake kwana katifa da kake kwana kuce kuce kwana akwai. ha Allah ya ba ku arziki ankihul ayama minkum sabi min rijalikum in yakunu fuqara yughnihim wallahi mai fadi amma sai a ce sai ta gama makaranta shi sai ya gama NYSC sai ya samu shago a kaso sabon gari a'a sai an mai eh, freedom daga aikin gareji da yake yi a'a sai ya gama masters yanzu yana masters ne duk waɗannan duka abubuwa ne na yan madiya na yan kawai materialism ake kallo rayuwar duniya kawai ake kallo kowa yana tare da arzikin shi idan Allah ya sa iyali a ka, Allah zai bada arzikin su a ka ne sai ka je ka nemo arzikin su nan kai wakilin arzikin ne kawai to amma duk wani abubuwan da aka saka ce sai an yi gado gadon ma wani sai an je Kaduna wani sai an je Dubai wani sai an je China dole a jira lokaci sai an samu kuɗi sai an ci bashi mutum zai aurar da yashi wallahi ga suna a cikin abu jama'a na rantsi da Allah wani sai ya je Bosari an bashi bashin rabin miliyan a dinga cira albashin shekara guda wani irin bala'i ne wannan dole a wayi gari mai fayaya mata mu dinga jin tsoro mun zama kamar maguzawa zamanin jahiliya saboda da an haife ta kana tanan to wannan fannin da shekara 20 akwai aiki yes wani na da yaya mata takwas wani na da goma wani ya da dozin dole hankalin shi ya tashi a ce kowace sai an mata saye da bai gaza miliyan ɗaya ba kai kuma baka da hanyar miliyan ɗaya haka da zaka same ta cunkus ya zama kuma baka da wani abu da zaka yi ta sai dai kashe wata ya kawai ka dauka kai wani dan wani da ka bashi yakka ka bashi dukiyarka ai naka ce wannan ba kasa wasa ba ya maka yakin mai mai aiko gaskiya wannan muguwa al'ada ce amma haka ake yin ta a kasar nan kuma waɗanda ba sa yin ta gani suke gani ake yi ma wasu irin mutane ne in an kawar da yakka in ba kamar mutanen mu yan salafiya da suka fi karfin kowa ya zage su ba sun riga idan su ya riga ya bushe akan bin sunna wallahi darruhum su kadai ke iya wannan amma in dai kana da sauran ragowa al'ada a cikin tunanin ka tashi wannan wani kan babanka sai ta ce ta ɗe ka shi kakka mana iskanci wannan ka tuddin mun iya shi kuma ƙarya yake ba abin da ya iya fiƙi kawai ya iya irin wannan na malikiya yaushe iya ka tadi sai su daƙile ka gaba ɗaya sai jikinka ya sanyi a maka iko da ita sannan a ce sadaki an saka dubu ɗari dole yaron ya tafi neman kuɗi dole in bai samu ba a ɗaga a ce dole kowace ya sai an kawo mata flat two bedroom flat dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu rabin miliyan dole a tafi neman kuɗi da a ina yake kwana ya ishe su so shi sa ake ta wannan sake-saken rana da ɗage-ɗage da sauransu almuhim ne duk wata al'ada ma'auninta kenan karanta littafin ibn taymiya a duba mutanen farko sa'an nabu da sahabbai suna wannan al'ada to daidai ce ba sa yi yace to da musulmai ne suke ta ba al'ada ba ce mai kyau da an rike wannan wala da an huta da da an rike wannan da an huta wallahi da duk waɗannan matsalolin ba su taso ba na'am iktida usirat ba wallahi malam wannan littafi wato ai wankin babban gwargo ne na'am eh to shikenan yace an baka to da sunan mene aure to sai a nemo shedu abin da ya rage kenan shaidu ta yi tun da irin yanayinmu ba a saba haka ba sai a tambaye shi kana nufin ka ba da aurenta ne ya kamata a nemi wannan tafsilin don ka sun da ya zama kalma ce inda mai harshen damu a irin second din da muke sai a nemi to alga ta malam ko alaji ko ranka yade kana nufin ka bayar da auren koko ka bayar ka yi alƙawari ya kamata a mishi wannan tambaya in ya faɗi tafsirin da ke nuna aure yanzu shi da wakilin ne ko ko da mai san auren suke wannan zancen sai a fito bakin titi sai a nemi shidu. in a cikin falon shi ne duk wanda aka gani a tsaye shi Allah malam ku zo ku mana shaida daurin aure mutum uku hudu biyar sun isa shikenan an samu shaidu an samu siga an samu sadaki ko ana sallar la'asar sai ka zo kai sallama ka ka buga mata waya kai ku dauki kayanka wa alaikum salam eh na'am na'am eh eh haka ma albani ya ce ito eh, amma ai hadisan makarajinsu ba ɗaya ba ne ba zan iya wannan magana ba amma makarajinsu ba ɗaya ba ne abinda ake ne makaraji shine sahabbansu ba ɗaya ba ne idan sahabi ɗaya ne shine ake wannan kokarin hadawa amma idan sahabi daban-daban ne to yana nuna cewa akwai ikhtilafu tanau ne kuma lafazin yuqaidu tabbas zai iya zama haka iqad kuma haka ma iqad ne ka babu wani iskaliya akai zai zama akwai fadin mutun yayi wannan ko wancan gaskiya ni abin da ya bayyana gare ni kenan wallahu a'lam eh jama'a mu dakata anan saboda dare ko na'am a ta yana jin na baka amsa eh, cewa ana iya yi ɗaiɗai daban-daban mana sai ka yi wannan tasbihi ashirin da biyar sannan kai tahmidi sannan kai takbiri za kuma ka iya cakuɗa su ka ce subhanallahi walhamdulillah allahu akbar ka tafi a haka a cakuɗe ne wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk